Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTB ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Jama ma sauraronmu, barkamu da wannan lokaci. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili namu wanda muke yin nazari. muke kuma bincikawa daga cikin maganar Ubangiji Allah, to, wa Allah godiya domin yana tare da mu. Muna gode muku masu mu domin saƙonninku, taimakonku, kiranku da tambayoyinku duka suna ƙarfafa mana zuciya. Ku kuma ci gaba da taya mu da addu'a domin sababbin tuba waɗanda Ubangiji Allah yake kiransu zuwa ga mulkinsa. Ubangiji ya sa maku albarkarsa. To bar mu karanto saƙonninku kafin mu ci gaba da wannan nazari namu. Mr. Barnabas Bitrus a cokin Church sabon gari Zaria cikin jihar Kaduna, ya ce, Ina da tambaya a cikin mai wa'azi Sura uku aya ashirin da ashirin da ɗaya, inda kuma ya ce mana ban gane ba. Malam Barnabas Bitrus ka biyo mu, za mu amsa maka da taimakon Ubangiji a cikin amsa tambayoyinmu. sai Mr. Paul da makasuwa, kauri cikin jihar Kaduna, ya ce yana da kyau fasto ya wa ’yan ikkilisiya a kan abin da sun yi wanda ba shi da kyau? Ku ba ni amsa. To, Mr. Paul ai, uba uba ne, fasto uba ne ga ’yan ikkilisiya. kamar yadda in ɗa ya abin da ba mai kyau ba ne iyaye za su tsauta mai in ma na bulala ne a mai bulala da sauransu. To haka nan ’yan ikkilisiya in sun yi abin da ba daidai ba fasto a matsayin uba ya kamata ya tsauta masu. Kuma, zahirin gaskiya, mun iya ganewa yau muna cikin wani zamani wanda jama'a sun fi son ’yanci a basu su yi ganin dama. to duk ɗa wanda ya zama mai yin ganin dama ya zama kamar shigen ɗa ne a wurin iyayensa. Didiri su suka haife shi baya yi musu biyayya kaga baya faranta masu zuciya kenan. Babu damuwa idan faso ya tsautawa ’yan ikkilisiya a kan wani abu da suka yi wanda ba shi da kyau kamar yadda ka faɗa, sai dai tsautawar a yi ta bisa ga hanyar da ta dace. Sai Mr. Wilberforce Bennett Astra ya ce ya riga ya aiko mana da nashi taimako na dubu goma sha biyu na shekara. To mun riga ya mun gani mun samu Allah kuma ya sa wa Mr. Wilberforce albarka. Sai kuma Honorable Elisha M. Dogo, JP, Ekuwa Good News, ku ko na cikin jihar Nasarawa, ya ce, Na kira ku da safe. kuma wannan shine adireshi na. Na gode kwarai, to Mr. Uh, Honorable Elisha M. Dogo mun gode kwarai da gasken gaske. Sai Mr. Joseph a Akeso a cikin jihar Benue ya ce, Ina so ku yi mana addu'a, saboda ina fama da jaraba ta neman mata. To, Mr. Joseph za mu yi maka addu'a, Ubangiji Allah ya kwance ka daga wannan mugun ƙangi mawuyaci. Sai Mr. Gabriel Libanus wake a Agunu District Kaciye cikin jihar Kaduna, ya ce, Rediyo Yalwa gaskiya na jin daɗin aikinku. To, Mr. Gabriel Lebanus mun gode ƙwarai da gaske, kuma muna jin daɗin yadda kuke kiran kuna tabbatar mana da shirye-shiryen muna ƙarfafa maku zuciya. Sai kuma Mr. Gencai Ganawuri a cikin jihar Plateau, ya ce, Na gode da ziyarar da kuka yi, Ubangiji ya ƙara mana zumunci baki ɗaya amin. To, musigance gana wuri mun gode ƙwarai da gaske, kai ma ma'abucin tallafawa aikin bishara ne ta rediyo ƴalwa, Ubangiji ya sa ma albarka da iyalinka. Mun gode ƙwarai da gasken gaske. Sai kuma ƙarshe shi Malam Sallau Musa, ekuwa namba 2 Malam fashi cikin jihar Katsina. Baba mai gaskiya kamar littafi. ya ce, Muna nan tare da ku muna kuma jin daɗin aikin da kuke Ubangiji Allah ya ci gaba da bishe ku ku ci gaba da wannan aikin bishara har ya dawo, za kuma mu tallafa gwargwadon iyawanmu har ranar da Allah ya kira mu. To, Baba Sallau Musa mun gode ƙwarai da gasken gaske, Ubangiji ya sa ma albarka da iyalinka baki ɗaya, to bari mu yi addu'a kafin mu ci gaba. Allah mu na sama mu ne maka godiya domin kana tare da mu. mun kuma gode ma domin kai mai ƙauna ne da jin ƙai da alheri zuwa gare mu, wanda muna raye ne saboda wannan jin ƙai da alheri da ƙauna wadda ka nuna mana ta wurin almasihu. Yanzu mu ba ’ya'yan fushinka ba ne, amma ’ya'yan ƙaunarka ne sabili da jin ƙan da kai mana, Allah mun gode. Muna da ka taimaki waɗanda ba su gane da alherin ka ba domin su ma su zo, su samu alherin nan wanda yake samuwa ta wurin almasihu kaɗai. Muna addu'a ya Ubangiji cikin rayuwarmu yau da kullum mukan kasa muna roƙon gafara da tsarkakewa daga gare ka. Muna addu'a ka sawa masu sauraron mu albarka ya Ubangiji, bawanka Joseph Akino wanda yana fama da jarabar neman mata alaka kwance shi, ka ba bawanka nasara a kan dukkan waɗannan gwaje-gwaje na Shaiɗan. Da dukan waɗanda wannan irin zunubi ya dabaibaye su Allah ka warware ’ya'yanka. haka nan muna addu'a ya mai tsarki mai iko, domin iyalan da babu salama kai da kanka Ubangiji ka ba su salamarka. Nazarin nan da za mu ci gaba da shi, muna so ya mai tsarki mai iko, ka albarkace mu. ka kuma sawa dukan masu sauraron mu albarka waɗanda suke tallafawa aikin bisharan nan ta rediyo, ka kuma albarkaci dukan sababbin tuba waɗanda kake kiran suka ka riƙe su cikin bangaskiya ya mai iko duka. a cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, mu muna nan muna nazari a cikin wasiƙan manzo Bulus zuwa ga Galatiyawa, a nazarinmu na baya, mun ga cewa an gice mu tare da Yesu almasihu, yanzu ma rayuwa da muke, ba almasihu, a ba mu ne muke rayuwa ba, amma almasihu ne yake rayuwa ta cikinmu. wannan rayuwa, muna yin ta ne ta wurin ban gaskiya ga wannan ɗa tilo na Allah ƙaunatacce wanda ya ba da kansa mu. wannan fa, babban abin farin ciki ne ga dukan wanda ya samu Ubangijin mai Yesu almasihu. To, yau cikin nazarinmu, za mu tashi ne a cikin Galatiyawa Sura ta uku, daga aya ta biyar, za mu karanta zuwa aya ta tara. Magana Allah ta ce, A Galatiyawa Sura uku aya ta biyar, wato, shi da yake yi muku baiwar ruhu, yake kuma yin mu'ujizai a cikinku saboda kuna bin shari'a ne yake yin haka ko kuwa saboda gaskantawa da maganar da kuka ji. Haka ma Ibrahim ya gaskanta Allah, bangaskiya tasa kuma aka lissafta ta adalci a gare shi, wato, kun ga ashe, masu, masu ba da gaskiya su ne ’ya'yan Ibrahim, a cikin nasi kuwa an hango cewa Allah zai kubutar da al'ummai ta wurin ba da gaskiya. Wato, da can an yi wa Ibrahim bishara cewa, Ta wurinka za a yi wa dukkan al'ummai albarka, to ashe, masu bangaskiya su ne aka yi wa albarka game da Ibrahim mai ban gaskiyan nan. Ubangiji ya ƙarawa maganarsa albarka amin. A cikin nazarin nan namu za mu dubi bangaskiya, bangaskiya. Wato, bangaskiya ya dace da amincewa. da kuma haƙaƙewa a kan aikin da Allah ya yi wa mutum, tun daga lokacin da mutum ya faɗi a gonar Eden, ya yi zunubi, zumuncin shi ya tsinke tsakanin shi da Allah, daga nan fa, sai baka ga mutum ya fara nema-neme, da ya gane tsirara yake sai ya nemi ya yi wa kansa sutura ta ganye, mun gani Adamu? da matarsa sun yi wa kansu sutura ta ganyen ɓaure. Ɗanwa ka sani cewa ganyen ɓaure yana da saurin bushewa ya kama wuta don haka abin da Adamu da matarsa suka yi, ƙoƙari ne na ganin sun rufe wa kansu tsiraici da kuma abin da ba ma zai taɓa jurewa manufarsu ba. Allah kuma da kansa, sai ya yanka daba ya yi wa Adamu, da matarsa sutura ta fata, to kwatanci, da kuma irin abin da Adamu da matarsa suka yi na wurin sa ganye shi ne kwatancin addini a yau, mutane da dama suna nan suna ƙoƙari. sun ƙirƙiro addinai iri-iri wanda ta hanyarsu suke tunanin za su ga Allah, to kenan kaga addini ƙoƙari ne na mutum ya ga ya kai wurin Allah, to Allah kuma babu mai iya kaiwa ta zuwa gare shi ta ƙoƙari ko yunƙuri ta wurin addini, shi yasa Allah ya aiko Yesu almasihu. Wato, maimakon mutum ya nemi Allah watakila ko zai same shi sai Allah da kansa ya sako, yana neman mutum, kamar yadda muka gani a farawa Sura uku aya ta tara ya ce, Mutum ina kake, kaga Allah. bai damu da ƙoƙarin da Adamu da matarsa suka yi nasawa kansu ganye ba, ya yi musu sutura fata, sannan kuma ya zo yana neman su. To, ko yau uwa, ba za ka iya ceton kanka ta addini ba, amma za ka iya ceton kanka ne kawai ta wurin yarda, da aikin ceto wanda Ubangiji Allah ya shirya. da mun gani Allah ya zaɓi annabawa ya shirya su ne domin ya isar da saƙonsa ta bakinsu zuwa ga mutane, wanda kuma ya nuna musu, cikakken cetonsa yana zuwa ta wurin kalmarsa. Wannan kalma kuwa, Yesu almasihu ne bisa ga Yohana Sura ɗaya aya ta ɗaya zuwa hudu Ina muka gani tun azal yana tare da Allah kuma kalman nan Allah ne tare da Allah yake. a cikinsu akwai rai rai kuma shi ne hasken mutane. Sai ba iya ganewa cewa wannan ban gaskiya Ya dace. amincewa ce. A cikin Sura ta uku Bulus ya fara samun damuwa game da rayuwar Galatiyawa waɗanda sun ba da gaskiya, amma kuma sai suka zama marasa azanci, domin an ɗauke hankalinsu. aka bayyana masu, labari sabo game da bangaskiyar da suke da ita, shi isa, a cikin wannan aka yi ƙoƙarin nuna musu cewa ko suna da bangaskiya wato yadda da Allah da shirinsa ta wurin almasihu, sai sun kiyaye dokoki ne kafin su kai wurin Allah. Ai, ɗan uwa ƙwara biyu ba ta tauno a baki. mun iya ganewa saboda ɗan adam bai iya kiyaye shari'a ba, bale ya kai wurin Allah, sai Allah ya aiko da alheri, ya aiko da jinƙai. Wannan alheri ya yi sa’alan Masihu ne wanda aikin da ya yi na ba da kansa shi ne jinƙai, ya saman mana shi bisa giciye, amma fa wannan jinƙai yana samuwa ne ga waɗanda suka yi na'am, suka karɓa, suka yarda. suka kuma zo gurin Yesu almasihu. Donan mun iya ganewa, kwatancin bangaskiya dai shi ne yadda, amincewa, da shirin Allah wanda ya aiko kalmarsa Yesu almasihu, domin cika shirin da ya yi na ceton duniya. Wanda dama mun gani ya riga ya yi wa Ibrahim alkawari. Wannan alkawari wanda Allah ya yi wa Ibrahim shi ne ta wurin zuriyarsa ne dukan duniya za ta samu albarka, wannan albarka ta fi gaban albarkar zinari ko azurfa ko wata dukiya ko mulki irin na wannan duniya, duk da akwai su ciki, amma babbar albarka ita ce rai na har abada, cewa zunubi. wanda ya raba ’yan Adam da Allah yanzu Allah ya kawo gada mai sake sada mutane da shi, wannan kuwa alkawari ne na tunda wanda Allah ya yi wa Ibrahim a zamanin da. Mun dubi aya ta shida, zuwa aya ta tara Ibrahim ya gaskanta da Allah, ya yarda da Allah, wani ne zai iya zama adali? mutum ba zai iya zama adali ba sai dai in ya yarda da Allah Ibrahim ma ya gaskanta Allah ta wurin bangaskiyarsa ya zama adali. Aya ta shida ta ce haka ma Ibrahim ya gaskanta Allah bangaskiyar nan tasa kuma aka lissafta ta adalci a gare shi. Yahuda wannan, ko da su da suka yi wa Galatiyawa magana, suna cewa tushensu daga Ibrahim ne. su ne da gaskiya, in ji su wanda baya bin almasihu, wanda Allah ya alkawartawa Ibrahim, duk wanda kuma zai zo sai ya yi kaciya kamar sauran Yahudawa, sannan ya zo ya kiyaye dokokin shari'asu. Wanda ya tabbatar mana ba su gane da nufin Allah game da Yesu almasihu ba, wanda Allah ya riga ya yi shirin ceto. ya kawar da dokoki ya kawo alheri domin duniya ta samu jinƙan Allah. Domin tabbaci ne cewa babu ɗan adam da zai iya tsira ta wurin kiyaye shari'a. Kaga, sai suka juya maganar, kuma in an tsaya a haka kenan zuwan Yesu almasihu ai bai zama wani abu ba. domin kenan mutum zai iya samun kuɓuta in ya yi kaciya ya kiyaye dukan farilai, to amma kuma Akwai babbar kaciya wadda Allah ya yi wa ’yan Adam ta wurin almasihu kaciyar zuciya ta wurin ban gaskiya, wato yadda, ni mai zunubi ne ba zan iya ceton kai na ba, amma na gane da shirin Allah wanda ya yi ta wurin Yesu almasihu. Gane na zo, na kuma ba Allah zuciya ta ruhu mai tsarki ya ɗauki shugabanci to wannan ita ce kaciya ta zuci, wadda Allah zai canza halinmu. mu. ya kuma cire mana loɓa ta halin mutuntaka ya dasa ruhunsa, wannan ruhu kuma ya ci gaba da mulki a cikin zuciyarmu kamar yadda muka karanta a nazarin na baya, cewa an giciye mu tare da almasihu. Yanzu rayuwa da nake cikin jiki ba ni ne ke rayuwa ba, amma almasihu ne a cikina, mun zama sababbin mutane kenan. kaga, Ibrahim fa. ya samu ceto ne ba ta wurin aiki ba, amma ta wurin yadda da Allah, ya amince, ya kuma gaskanta, wannan ne ya sa ya samu ta goma shi, har ma aka kira shi abokin al Allah ya lissafta ban gaskiyarsa, wato yadda daɗin nan, da faɗar Allah, sai ta zama adalci a gare shi. wannan ya sa Ibrahim ya zama adali, ba wai don shi adali ba ne, amma saboda ya yarda da Allah, ya kuma amince da abin da Allah ya faɗa. Da ayyukan Ibrahim, su ne za su baratar da shi, ba zai taɓa zama mai adalci ba, amma Allah ya lissafta shi adali ne ta wurin gaskiya. A littafi mai tsarki, Ma'anar kalmar nan adalci ita ce abin da aka yi ko abin da ke yin abin da ke daidai a gaban Allah, shi ne adalcin Allah, ba irin na mutum ba, wanda ke da adalci irin wannan ba za a ka da shi ranar kiyama ba, gama ba za a same shi da wani laifi ko kaɗan ba domin Allah ya riga ya gafarta masa, tunda yake Allah, ba ya sakewa. ba zai samu laifi a wurin wanda ya riga ya mai da shi adali ba. Korintiyawa ta biyu Sura biyar aya ashirin da ɗaya Damu da kuma Galatiyawa a rayuwa Muhammad da Ibrahim, ai, dukkanmu mun kuɓuta ne ta wurin bangaskiya ga Yesu almasihu kaɗai. Sai dai akwai mutane da yawa ya waɗanda ba su iya samun wannan kuɓuta ba suna nan suna ta fama da kayan zunubi a kansu. aya ta bakwai, masu bangaskiya su ne ’ya'yan Ibrahim. Ibrahim yana da zuriya wadda ba ta jiki ba, duk da yana da zuriya ta jiki, amma nan an mana magana zuriya wadda ba ta jiki ba, an ba da zuriya jikinsa ƙasar Kan'ana, ita ce ƙasarsa da mallakarsa da kuma ƙasar Falasɗinu. Alama alkawarin nan kuwa kaciya ce da aikin kiyaye dokoki da farillai waɗanda waɗannan dokoki da farillai kuwa na a ƙasarsu ne kuma za su ci gaba da kiyayewa, amma ba wanda kuma har Ibrahim kan sama bai iya kiyaye farillan nan ba balle Musa wanda aka ba shi, domin iya samun kuɓuta sai dai aikin da suka yi na yadda da Allah. koma baya ga karanta farawa Sura sha biyu aya ɗaya da hudu da kuma aya bakwai zuwa goma, amma da farawa Sura sha biyar aya ɗaya zuwa bakwai. Sai muka gani ba ruwansu da yin kaciya da kiyaye farillai sai daga baya a cikin farawa Sura sha bakwai aya tara zuwa sha hudu da kuma aya ashirin da uku zuwa ashirin da hudu. Saboda wannan, su waɗanda suka samu ceto ta wurin bangaskiya kamar yadda Ibrahim ya samu su ne zuriyar Ibrahim na ruhaniya, ba ruwanmu da kiyaye abin da waɗancan suka kiyaye, domin Allah cikin tabbatar da alkawarinsa ya ba mu ceto kyauta ta wurin alherinsa ga duniya cikin Yesu almasihu, yadda da wannan da amincewa kan samun zama amintattu, wato adilai a gaban Ubangiji Allah. a ta takwas. Aka ce, A cikin nasi kuwa an hango cewa Allah zai kuɓutar da al'ummai ta wurin bangaskiya. Wato, dama can ya yi wa Ibrahim bishara cewa ta wurinka za a yi wa dukkan al'ummai albarka. Maganan nan, wato, kuɓuta ta wurin bangaskiya wadda Bulus yake ƙarfafawa tana da tushen ta ne a littafi mai tsarki, tabbatacciya ce har abada. a magana Allah an shaida mana abubuwan da Allah ya sani tun ba su faru ba, yana kuwa da iko ya shaida su, haka kuwa ya a cikin farawa Sura sha biyu aya uku. Albarka, da dukan al'ummai za su samu, ita ce bishara almasihu wato dukan wanda ya ba da gaskiya ga Yesu almasihu ɗa aikake na Allah. wanda ya mutu dominsa to zai samu ceto ta wurin wannan gaskiya wato yadda da amincewa da ya nuna. Wannan magana ta shafi, waɗanda suka mutu tun almasihu ma bai shigo duniya ba, kamar su Ibrahim, da waɗanda ke a duniya a lokacin da almasihu yake, kamar su almajiransa. da kuma waɗanda aka haife su bayan da ya gama aikinsa ya koma sama. Irin muke nan, saboda wannan Yesu ya ce, Ubanmu Ibrahim ya yi farin ciki matuƙa ya samu ganin zamani na, ya kuwa gani ya yi murna. Yohana Sura takwas, aya hamsin da shida. Aya ƙarshe, aya ta tara ta ce, Ashe masu ba da gaskiya. su ne aka yi wa albarka game da Ibrahim mai gaskiya nan, wannan aya. Aya nan ita ce ƙwayan magana Bulus a cikin wannan wasiƙar, bangaskiyar Ibrahim ake bukata ba ayyukansa ba, kada mu ce, tun da yake, bayan mutuwar Ibrahim sai da aka daɗe tukuna sa'an nan Yesu ya mutu domin zunubansa, Ibrahim ya samu ceto ta wata hanya daban. Tunda yake Ibrahim ya gaskanta alkawarin nan na Allah ya samu ceto ta wurin mutuwar Yesu almasihu tun kafin ta bayyana, dukan waɗanda suka samu ceto ta wurin bangaskiyar nan sun zama babbar jama'a ko al'umma ɗaya, ba kuma al'umma biyu ba, dukansu kuma sun samu albarka, albarka kuma wadda Allah ya ba Ibrahim aka kuma ba mu labarin ta tun kafin ta faru, da kuma ta faru, sai muka ga ta tabbata, ta kuma cika, ta wurin Yesu almasihu wanda aka haife shi, haihuwa wadda babu irinta, wanda ya zo duniya, ya ci gaba da aikin alheri har ya ba duniya, wanda kuma a ƙarshe, saboda ƙaunar da yake mana ya ba da kansa. Duk Yahudawa sun kashe shi saboda kishi da baƙin ciki, amma sai suka kasa ganewa. Idanuwansu suka makance cewa dole ne almasihu ya zo ya sha wuya ya mutu, a kashe shi bayan kwana uku ya tashi domin gafarar zunuban waɗanda suka ba da gaskiya. Wannan ya tabbata, amma Yahudawa suka makance, wanda har yau wasu daga cikinsu suna nan suna sauraren zuwan Yesu. wanda zai zo kuwa sai dai zuwansa ne na biyu, ɗanwa, da mai kama ake yin ƙota, ba wadda za a yi ta karye ba, kana buƙatar ka san gaskiya, gaskiya wadda za ta ’yantar da kai, ina kuma ƙara tabbatar maka da ka sani cewa famanka a addini ba zai kai ka wurin Allah ba. ƙoƙarinka na zama mutumin kirki ba zai kai ka wurin Allah ba domin aya Allah ta tabbatar mana dukan aikin adalcin mutum. wanda zai yi a gaban Allah daidai suke da riɓaɓɓen zane, don haka babu wani abu da mutum zai yi karɓaɓɓe a wurin Allah sai dai in ya zo, ya karɓa alherin nan, wannan alheri kuwa yana samuwa ne ta wurin bangaskiya, bangaskiyan nan kuwa a cikin almasihu ne, wanda kuma ya samu almasihu har abada ba za ya kunyata ba. domin lallai hakika ’yan adam da yawa kunya tana jiransu ranar da Allah ya ta da mutane domin hisabi, domin da dama, za su ga Allahn Masihu wanda suka gicciye su koma suna kuka, za su yaushe shi ne hanya ba mu ba da gaskiya ba, na kaɗan, ɗan ana so ka sani, hanya zuwa wurin Allah ba, yawa gare su ba, hanya guda ɗaya ce, shi ma, ta wurin wannan Yesu ya ce a Yohana Sura goma sha hudu aya ta shida, Ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne rai, babu mai zuwa wurin Allah sai ya bi ta wurina, ɗanwa, zuwa wurin Allah, sai ka ba da gaskiya ga Yesu almasihu. Ka gane ba za ka iya ceton kanka ba kai mai zunubi ne kana bukatar alherin Allah ka kuma zo ka karɓa sai alherin ya tabbata naka. domin ba mu iya zuwa wurin Allah in ba ta wurin alherinsa ba. Allah mun gode maka domin ka yi mana alheri, ba za mu iya ceton kanmu ba, amma ka cece mu ta wurin almasihu. Wasu ba su gane ba suna fama Allah ka kira su zuwa ga rai domin su kuɓuce wa fushinka. Mu kuma da muka ba da gaskiya ka rike mu cikin ban gaskiya nan ya Ubangiji har ranar bayyana ka. Cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masauraranmu za mu ja linzamin shirinmu a madadin injiniyanmu Lawal Sama'ila Mato Sambunni, ni rabin yawa hutsi ga nake cewa Ubangiji Allah ya sa ni da kai mu tsaya cikin bangaskiyar mu ga Yesu almasihu amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTD ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465-465 Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.